بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيبير تفسير تنظر القرآني كي قباتر دا تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة الفاتحة أن سوكر إتاء مكة أمكا دقا منفوفين سورر tabbatar da tsantsar bauta ga Allah maɗaukakin sarki. Tafsiri an ambaci wannan sura da suratul fatiha saboda buɗe littafin Allah da ita kuma ana kiranta da ummul qur'an saboda ta tattaro dukkan abubuwan da alqur'ani ya yi magana a kansu tun daga tauhidi bauta labarurrukan waɗanda suka gabata da sauransu ita ce surar da tafi kowace girma a alkur'ani kuma ita ce asaba'ul masani wato ayoyi bakwai da ake yawan maimaitawa بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah nake fara karatun Alƙur'ani, ina mai neman taimakonsa, mai neman albarka da ambaton sunansa, Bismillahi, ta ƙunshi sunayen Allah guda uku, su ne, Allahu, ma'anarsa abin bauta na gaskiya da cancanta, keɓantaccen suna ne na Allah, ba a kiran wani da shi. Na biyu, Ar-Rahman, yana nufin ma'abocin rahama mai yalwa. don haka shi mai rahama ne a karan kansa na uku ar-rahim yana nufin ma'abocin rahama da take saduwa da bayansa yana jin kan wanda ya so daga cikin bayansa muminai alhamdulillahi rabbil alamin cikakken yabo da dukkan nau'ukan godiya sun tabbata ga Allah shi kadai banda waninsa domin shi ne ubangijin komai mahalicin komai mai tsara komai lafazin alamu na jam'i ne na alam kuma shi ne dukkan abin da ba Allah ba. ar rahim Wannan yabo ga Allah bayan gode masa da aka yi a ayoyin da suka gabata. Maliki yawmiddin Yabon Allah da cewa shi ne mamallakin dukkan abin da yake ranar alkiyama ta inda wata rai ba ta mallakar komai ranar sakamako. ita ce ranar hisabi da ba da sakamakon ayyuka. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Muna keɓe ka kai kaɗai da dukkan nau'ukan bauta da biyayya ba ma haɗa wani da kai, kuma gare ka kai kaɗai muke neman taimako a cikin dukkan al'amuranmu. Alheri gaba ɗaya yana hannunka babu wani taimako sai kai kaɗai. اهدنا siratal mustaqim. ka nuna mana tafarki madaidaici kuma ka ɗora mu a kai ka tabbatar da mu a kai ka ƙara mana shirya lafazin astrabal mustaqim yana nufin hanya mai ƙaƙƙa wadda babu wata karkacewa a tare da ita ita ce musuluncin da Allah ya aiko manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin الضالين tafarkin waɗanda kai musu ni'imar shirya daga cikin bayanka kamar annabawa da siddiƙai da shahidai da nagartattun bayi madalla da waɗannan abokan zama ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba su ne waɗanda suka san gaskiya amma ba su bi ta ba kamar yahudawa ba hanyar waɗanda suka ɓace daga hanya ta gaskiya ba ba su gane ta ba saboda sakacinsu wajen neman gaskiya da shirya zuwa gare ta kamar nasara wato kirista